yawancin hanyoyin nan da kake magana hanyoyi ne na gwamnatin tarayya duk kudin da gwamnatin tarayya da na jiya za su kashe a hanyoyin najeriya wallahi mutuwa za su saboda hanyoyin nan ba su ɗaukan wannan nauyi to me gwamnati don ka za ta yi domin magance wannan a ka'ida ka san akwai abin da ake kai ka san a tsarin najeriya a federalism namu yanda yake a ka'ida akwai hanya ta federal wanda ke ni ban da wani abin faɗi game da hanyar federal wannan ya zama nasu ba ni iya komi a kai duk da cewa a jiha na yake su gwamnan tarayya su za su bada doka su ce kar mota da ya wuce ton 30 ya hau na yi magana da minista na yi magana da shi acting president kuma sun amince sun gace haka ne domin za mu ta kashe kuɗi biliyoyi muna gyara hanya amma ba su daɗewa kana tsaye ana gyara hanya kana gani kana gyara in mutum ta wuce hanya ya fashe saboda hanyoyin nan inda trailer suna daukan ton 30 ko lita 33 ba abin da zai faru hanyoyin ba abin da zai faru gadojin da suke karya ai ba banza bane yanzu a neja a yau gada gada gada da suka kare sun kasan hudu ko biyar ko shi ko wancan satin kan ta ji guda ɗaya hanyar lafai biyu ne masu kula hanyar lafai yanzu saboda motoci masu kan motun da ke ɗaukan siminti suna da nauyi sun wuce ton talatin gadojin da sun tsufa kuma ba a zana su saboda irin wannan nauyin ba in ton talatin ne za su wuce so in a rana tela 200-300 suna wucewa ton 50 ton 60 ton 50 ton 60 bayan lokaci kaɗan dole fashe to tun da yake abin ba jihar kaɗai ta shafa ba dole zai shafi sauran jihohi a taron ku na gononi ba ku kan duba irin wannan al'amarin ku magana a kan ɗauki matsaya wallahi ina ganin a cikin wani taron mu lallai ni dai na ɗan tada magana mun ɗan fara maganan amma maganan ba ta yi kwari ba amma kamar na gaya maka shi minista na yi magana da shi kuma zan ci gada magana da shi kuma zan ci kullum kuma zan faɗa dole sai mun koma tsarin yadda muke a da lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama